This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. masu raro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya yau talata 26 ga watan nuwamba shekarar 2024 mahmud lalo ne tare da muhammad hafiz baballe a cikin shirinmu na karfe 4 agogon najeriya Nijera, kamar da chadi karfe 3 kenan agogon ghana kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya Babban jami'in harkokin wajen tarayyar Turai a yau talata ya yi kira ga Isra'ila da ta amince da tsagaita wuta da kungiyar Hezbollah ta kasar Labanin. Adadin mutanen da aka kashe a yakin basasar Sudan ya zarce yadda ake zato a baya a cewar wani sabon bincike. Rundunar sojan China ta faɗa a yau talata cewa ta tura sojojin ruwa da na sama domin sa ido tare da gargaɗin wani jirgin sama na sojan ruwan Amurka da ya bi ta mashigin tekun Taiwan. To labaran duniyar kenan To a Najeriya hukumomin kasar sun sanar da cewa matatan mai ta fatakwal ta fara aiki ga dangadan bayan kwashe wani tsawon lokaci ba ta aiki. Ko yaya masana ke kallon wannan al'amari? Kwalliya ba za a ce za ta iya biya kuɗin sabulu ba amma dai Allah da domin in kai tunani irin kuɗaɗen da aka kashe a banza shekara da shekaru ga duk matatan wannan ba abu ne wanda ke za a iya dawo da suma ba. To za mu leƙa birnin na fatakwal domin jin ƙarin bayani game da sauran matatun man da ba a gyara ba. shugabannin kamfanin nnpcl sun tabbatar mana da cewa eh, insha Allah nan ba da jimawa ba saura matatun man fetur na kasa kama daga na kaduna da dai sauransu za su fara aiki don suna kan eh, aikin ganin cewa an tabbatar da wannan abu ya dore. Muna kuma tafa da shirin noma wanda Muhammad Hafiz Baballe zai gabatar inda shirin ya mai da hankali kan wani babban taro da daraktocin noma na ɗaukacin ƙananan hukumomi 774 aka yi wato suka yi a Najeriya. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a assalamu alaikum. Babban jami'in harkokin wajen tarayyar Turai Joseph Borrell ya faɗa yau talata cewa ko kuma ya yi kira ga isra'ila da ta amince da tsagaita wuta da kungiyar hezbollah ta kasar labanin yana mai cewa babu wasu karin uzuri da yake magana da manema labarai gabanin taron ministocin harkokin wajen kungiyar g7 a italiya borrell ya ce tsagaita wutar na da matukar muhimmanci ga fararen hula da aka raba da mahallansu sanadiyar kwashe watanni da dama da aka yi ana gwabza fada kan iyakar isra'ila da labanin ya bayyana fatan cewa gwamnatin firayim ministan isra'ila benjamin netanyahu za ta amince da shawarar tsagaita wuta a yau ba tare da neman ƙarin wasu sharuɗa da za su iya kawo tsaiko ko kawo cikas ga yarjejeniyar ba kasar switzerland na kokarin ganin ta dakatar da kwararowar bakin haure daga kasashen babbar abokiyar hudar kasuwanci ta tarayyar turai a daidai lokacin da karuwa ayyukan yi da tsarin kasuwancin kasar mai karɓa haraji kalilan ke mai da batun karuwar jama'a al'amari mai matukar mahimmanci amma kuma da sarƙaƙiya batun ya taka rawa wajen kawo cikas a tattaunawar da aka yi a cikin 2021 don yin garan bawul ga dokokin da ke tafiyar da harkokin kasuwanci na shekara na dala biliyan 388 sannan tana barazanar sake yin hakan bayan da brussels da ban suka sake tattaunawa a watan maris da nufin kulle yarjejeniya a ƙarshen shekara yayin da karuwar yawan mutane da ke gudun hijira ke kara rura wutar kiraye-kirayen da 'yan kishin ƙasar switzerland ke yi na ƙin amincewa da kulla alaƙa da ƙungiyar. switzerland na neman bullo da wata dokar kariya a cikin yarjejeniyar kungiyar eu da za ta ba ta damar kula da bakin haure kamar yadda jami'an diplomasiya da 'yan majalisa suka bayyana labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc hukumomin ƙasar philippines sun miƙa sammaci ga ofishin mataimakiyar shugaban ƙasa a yau talata inda suka gayyace ta ta amsa tambayoyin masu bincike bayan da ta fito fili ta yi barazanar kashe shugaban kasar da matarsa da kuma kakakin majalisar wakilai idan har aka kashe ta a wata makarkashiya da ba a bayyana ba a jiya litinin shugaba fadinan marcus jr ya bayyana barazanar ta ta a matsayin wani shiri na aikata laifuka tare da shan alwashin yakarta tare da bin doka da oda a kasar a wani artabu da ya kunno kai tsakanin manyan shugabannin kasar biyu rundunar 'yan sandan kasar da sojoji suna fargaba kuma nan da nan suka karfafa tsaron marcos mai ba wa shugaban kasar shawara kan harkokin tsaro eduardo ano ya ce barazanar ta shafi tsaron kasar ne To nan gaba kaɗan za mu kawo muku ƙarashin labaran duniyar amma bari mu fara da wani rahoto daga Najeriya. Hukumomi a Najeriya sun sanar da cewa ɗaya daga cikin matatun man ƙasar ta Fatakol ta fara aiki gadan-gadan bayan tsawon lokaci da aka ɗauka matatun man ƙasar hudu ba sa aiki. to sai dai masana harkokin mai na ci gaba da dasa alamar tambaya kan wannan batu kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu na yankin niger delta lamida abubakar sokoto ya aiko mana daga fatakol. Daya daga cikin matatun mai mallakar gwamnatin Najeriya wanda ke jihar Rivers wato Fatakwal Refinery, jeni hukumomin Najeriya suka sanar da cewar matatan mai ta Fatakwal ta fara aiki ga dangadam kuma aikin da ta fara shine da kaso 60 cikin 100 matatan mai dai ta Fatakwal na ɗaya daga cikin matatun mai guda hudu da ke kasar mallakar gwamnatin Najeriya wadda aka kai gwabro da mari wajen ganin cewa an gyara su tun bayan matsalolin da suka riga suka same su sakamakon rashin kulawa da aka zargi hukumomin kasar ta najeriya illa dai an tabbatar da cewa matatun mai na najeriya sun sha laƙume biliyoyin dalolin amurka da sunan cewa za a yi ƙoƙarin gyara su to amma waɗannan kuɗaɗen sun zama kamar an shuka dusa illa dai hasarar da gwamnatin ta yi a baya-bayan nan ko da yake dai matatun man ƙasar guda hudu ba wani aiki suke ba na a zo a gani gwamnatin najeriya dai na ci gaba da biyan makudan kuɗaɗe a matsayin albashi ga matatun man ƙasar dangane da ikirarin da hukumomin najeriya suka yi da fara aiki na matatan mai ta fatakwal ya sa na tuntuɓi wani ƙwararre kuma mai bibiyar harkokin ƙasar ta najeriya musamman harkokin mai malam ya'u babura kan koya ya suka samu wannan labarin ya ce kwalliya ba za a ce za ta iya biya kuɗin sabulu ba amma dai allah da domin in kai tunani irin kuɗaɗen da aka kashe a banza shekara da shekaru ga duk matatan mannan ba abu ne wanda ke za a iya dawo da su ma ba an sha bari abubuwa suna ta famu tafiya ba daidai ba gaskiyar magana sanin kowa ne cewa gwamnati bata iya harkar cinikayya ba amma yanzu wannan din gaskiyar magana a sai da su din kuma ko a ba da su haya ko ma menene ne amma dai ba dai gwamnati ta ci gaba da tafiyar da su ba. Kuma kan haka ne ni ji ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya dangane da yadda suka ji kan aikin matatan mai ta fatakwal ga abin da suke cewa we thank god that the refinery is working what is not what wannan yana cewa ne sunana johnson abari ya ce muna godiya ga mabuwayi da hukumomin kasar suka sanar da cewar matatan mai ta fatakwal ta fara aiki ga dangadan wannan abin farin ciki ne kuma muna kira ga hukumomin kasar da su kara daukar matakai shi kuwa wannan ya ce And uh, you should know that this is not the first time they tell you that the protocol refinery is working. Yana cewa ne sunana Daniel Okoko uh, ya ce dangane da wannan mataki na gyara matatan mai ta fatakwal abin yabawa ne kamar yadda hukumomin kasar suka sanar amma cewa fa ta fara aiki kashi 60 cikin 100 akwai kalubale muna fatar fa wannan labarin zai zama gaskiya domin ko a baya an sanar da cewa an gyara matatan mai ta fatakwal ita ma wannan ta ce if it's working truly we enjoy it ta ce muna cike da farin ciki idan har ta tabbata cewar an gyara matatan mai ta fatakwal wannan abin farin ciki ne kuma labudda za mu amfana musamman ta yadda muke tafiye-tafiye harkar tsadar rayuwa sannan kuma muna fatar man fetur za a same shi lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal nigeria a gaida lamida abubakar sokoto ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar adadin mutanen da aka kashe a yakin basasar sudan ya zarce yadda ake zato a baya a cewar wani sabon bincike rikicin dai ya tilasta wa mutane miliyan 11 barin gidajensu tare da haifar da matsalar yunwa mafi muni a duniya. titina da ke wajejen gidajen zaman iyalai a khartoum na cike da ɗaruruwan kaburbura a jere makabartu sun cika baburi abdin khindir ma'aikaci ne a gundumar khartoum ta umdurman وكميات بقت كبيرة جدا أقل يوم فيه ما da yawa sosai mana binne akalla mutum hamsin a kowace rana waɗannan duk sabbin gawarwaki ne yakin basasar sudan ya barke ne a watan afrilun 2023 a wata mummunar gwagwarmayar neman iko tsakanin sojoji da rundunar sa kai ta rsf amma wani sabon bincike da makarantar kula da tsabta da lafiya ta london ya kalli kafofin da yawa kuma ya nuna adadin mace-macen yana da yawa sosai jagoran waɗanda suka rubuta rahoton maison dahab ya ce in A cikin watanni sha hudu na farkon yakin akwai karin kashi hamsin cikin dari na adadin mace-mace a jihar Khartoum kadai Wannan yana kai kimanin mutuwar mutane dubu saboda cutuka, yunwa da kuma tashin hankali da kansa. a cikin wannan dubu da muna da kusan dubu da da aka kashe kai tsaye ta hanyar tashin hankali daga ƙarshe rundunar sojan china ta faɗa a yau talata cewa ta tura sojojin ruwa da na sama domin sa ido tare da gargaɗin wani jirgin sama na sojan ruwan amurka da ya bi ta mashigin tekun taiwan mai matukar muhimmanci tana mai yin allah wadai da amurka na ƙoƙarin yaudarar ƙasashen duniya kusan sau ɗaya a wata jiragen ruwa na sojan ruwan amurka ko jiragen sama suna wucewa ta sama ko ta hanyar ruwan da ke raba yankin taiwan mai bin tafarkin demokuraɗiyya daga china ayyukanta da ke fuskantar beijing koyaushe china na ikirarin mallakar tsibirin taiwan kuma ta ce tana da hurumin kula da mashigin ruwan kasashen taiwan da amurka sun yi saɓani da hakan suna masu cewa mashigin ruwan ne na ƙasa da ƙasa labar a gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji a farkon shirin, hukumomin Najeriya sun sanar da fara aikin matatan mai ta fatakwal inda ɗazun nan na tattauna da wakilinmu Halima Abdulrauf wacce take cikin tawagar manema labarai da suka je wannan matatan mai a yau. inda na fara da tambayar ta karin bayanin da za ta mana dangane da wannan aiki da matatar ta fara a yau talata na'am malam mahmud ah, mun zo wannan matatar mai na fatakwal mun gane wa idanmu yadda aka fara tace mai an fara fitar da tattaccen mai daga wannan ah, matata inda muka ga inda injinan da ke wannan aiki kayan aiki na zamani wanda aka sassaka suka fara aiki aka fara fitar da irin su man fetur dizal kalanzir da wasu um, abubuwan amfanin al'umma kuma mun zo inda ake loda mar a cikin tankoki wanda a kullum za a rika loda tanka 200 a cewar uh, hukumomi a wannan wuri kuma mun gane wa idan yadda aka fara loda mai a wannan matata kuma al'umma da ke zaune a wannan guri sun nuna farin ciki wasu sun ce shekara biyar ba sa aikin komai suna jiran wannan wuri ya fara aiki kuma alhamdulillah a yau mun ga fa'idar aiki a ƙasa wasu sun nuna damuwa akan cewa allah ya sa aikin ya ɗore kuma muna sa ran irin kayan aiki da muka gani a ƙasa aikin nan zai ci gaba insha Allah. To Halima wata fargaba da mutane kan nuna ita ce irin wannan aiki ba kasafai yake dorewa ba kamar me shugabannin kamfanin na npc suka ce dangane da haka shugabannin kamfanin npcl sun mana karin bayani akan sake maido da aikin wannan matatar mai na fatakwal akan cewa insha allahu wannan aikin zai dore ba mai tsayawa ba ne kuma suna kan aiki ganin cewa tun da matatun na fatakwal guda biyu ne wannan mai karfin eh, ganga dubu sittin eh, suke yi kuma nan gaba kaɗan ba tare da sa rana ba na biyun wanda yake zai rika tace fitar da tataccen mai ganga 160 um, zai fara aiki kuma al'ummar yankin sun yi marhaba da wannan suna mai kira ga su shugabannin kamfanin nnpc da su ci gaba da wannan aiki ganin cewa shekara biyar kenan ba sa iya samun mai tataccen mai daga nan wuri sabida uh, kayan aikin ba sa aiki to wani batu kuma shine yaushe za a gyara sauran matatun man kasa da duba da cewa guda hudu ne yanzu an gyara guda daya shugabannin kamfanin nnpcl sun tabbatar mana da cewa eh, insha allah nan ba da jimawa ba saura matatun man fetur na ƙasa kama daga ɗaya na eh, fatakwal wanda ke da karfin tace mai eh, ganga dubu ɗari da sittin da kuma na kaduna da dai sauransu za su fara aiki don suna kan aikin ganin cewa an tabbatar da wannan abu ya ɗore kuma a sama wa 'yan kasa sauki ganin irin yadda ake kokawa ga tsadar man fetur kowace lita a gidajen mai a kasar. halima abdurra'uf kenan daga birnin fatakwal a tattunawa da muka yi ta manhajar whatsapp wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc akan mitoci 19,31,49,60 da kuma hat 1530 a matsakaicin zango a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 kazalika ko da yaushe za a iya zuwa mu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumudumin su yanzu kuma ga shirinmu na gaba noma tushen arziki jama'a assalamu alaikum Barkan mu da warhaka, mu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Eh, Yayin da gwamnatin Najeriya ta dukufa wajen farfado da harkokin noma da kiwo a ƙasar, inda wasu al'umma ke ci gaba da kokawa kan tsadar kayan abinci. a cikin shirin na wannan makon ya duba wani taro da aka gudanar na daraktocin noma na ƙananan hukumomin najeriya 774 inda suka tattauna yadda za a wayar da kan mahalatta taron da kuma ba da shawara ga gwamnatin tarayyar ƙasar. gida Jibrin gare ka. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin noma tushen arziki. Shirin namu na yau ya duba wani gagarumin taro ne da aka gudanar na daraktocin ƙananan hukumomi 774 na tarayyar Najeriya taron da kuma ya duba batun harkar noma da yadda za a bunƙasa harkar noma tun daga ƙananan hukumomi To ko menene makasudin wannan taro da aka gudanar wanda ya kunshi ƙananan hukumomi 774 tambaye kenan da yawa shugaban kungiyar daraktocin aikin noma na kananan hukumin Najeriya Alhaji Idris Muhammad Abubakar Bisanti. Alhamdulillah alhamdulillah makasudin wannan taro shine daraktocin local government ana so a waye su da kai akan harkan noma wanda dama an saba kuma a tattauna a san inda ya kamata local government ta yi ma mutanen a kuma sanar da gwamnan tarayya abin da ya kamata a yi ta hannun local government kamar yadda take yanzu in ka duba harkar noma ba ta samu yadda gwamnati take so ba domin tubalin da aka ajiye dama kamar murhu ne kafafun murhu a guda uku ne shi haka harkar noma ta a yayin da duk mutane akan karya kafa ɗaya ba za ta tsaya ba a da yadda muka sani in za a raba taki taki federal government za ta sayi taki ta ba state state ta ba local government domin local government government din nan su suka san real farmers din su su suka san manoma yanzu sai kuma yanzu abun ya zama hangin in aka bada abu daga federal sai mutum sai sai zai zo da shi local government ba za a kula abun ya taje hanyar local government ba to local government din nan ita ta san mutanenta ita ta san wanda za ta ba to amma yanzu inda aka yi shi sai ga duk kudaden da ake kashe a noma yana zuwa ga banza shine muka zo mu zo mu ba gwamnati shawara ko mu gidan mu na jiya in muna so alharin da ke cikin noma ya shafe mu makasudin zaman mu Profesa Hassan Alhaji Muhammad Shehu Malami a Jami'ar Kimiyya da Fasaha na Tafa Balewa da ke Bauchi na ɗaya daga cikin manyan malaman da suka gabatar da kasida kan muhimmancin aikin noma da kuma yadda za a bunƙasa shi kuma ya mun ƙarin haske game da matsalolin da ke fuskantar ɓangaren noma da kuma hanyoyin da za a bi domin magance lamarin. Kasida ya kusa da yaya za mu inganta natural resources na kasa tare da abubuwa abubuwa da yake faruwa a cikin ah, yanayi na ah, environmental aspect kuma mu kawo shawarar da yawa ah, cewa gaskiya inda muna so mu samu bunkan sana'an abinci a kasa najeriya ya kamata mu inganta tsarin na nomanmu most especially kamar conservation agriculture da noma na organic farming mu yi amfani da climate smart agriculture yanayi na at least wanda zai inganta inganta yanayi na um, environment shine smart agriculture smart uh, agriculture or smart climate smart agriculture a matsayinka na masani wani hali za a ce harkar noma na ciki a najeriya tunda musamman arewacin najeriya koyaushe ana ta batun cewa ana samun koma baya ko kuma hasaran kayayyakin da manoma ke nomawa yeah actually gaskiya muna samun koma baya one of it shine one major challenges da muke da shi yanzu shine climate change yawan yawancin manomin in ka gaya musu cewa akwai climate uh, change za su ce a ah, climate change mu yi magana da su cewa abin da za su lura yaushe ake fara samun ruwa da kamar shekara 30 40 kuma yaushe ake samun ruwa yanzu za a san cewa akwai babbanci to wannan babbanci shine changes in the climate tunda ba mu samun ruwa da wuri yanzu kuma ruwa da muke samu ba baya kai kaman da ake samu kaman shekara talatin shekara arba'in da ya wuce ya kamata mu inganta ko kuma mu kawo shawarari wanda za a samu kaman short duration variety kuma a yi climate smart agriculture wanda zai yi uh, solving this problem na climate change so kuma gaskiya in ka duba misali kaman yawanci kasanmu an fara noma shi since za a ce kaman shekara 40 shekara tal'an eh, shekara 50 eh, ko 60 daga baya to abinda kake yi yau gobe jiya eh, that is kana yi frequently kuma baka inganta shi ba za ka gan cewa da obietem ba za ka samu abin da kake samu da ba so in that case akwai decline ko kuma muna kira shi soil degradation to wannan soil degradation shine ba ma so because in mun fara samu soil degradation there is likelihood cewa ba za mu samu yield da muke samu yanzu ba so shi yanzu shine muke advocate cewa mu samu soil health because kamar da ake fada cewa in ka koshi then biyan kudi da za ka je ka ba doktor na cewa kana da rashin lafiya yau ko kuma gobe ba zai yiwu ba so a hating nation is a waiting nation hajiya hafsat gwamma muhammad na ɗaya daga cikin daraktocin da suka halarci wannan taro kuma ta gabatar da kanta da kuma yadda ta ga wannan taro ni sunana hafsat gwamma muhammad ta daga wani karamar hukumar to daga karamar hukumar faikoro alhamdulillah gaskiya wannan taro taro ne wanda mu dai muka ba shi suna taro na tunasarwa akan abin da ya shafi jagoranci na ayyukan noma a ƙananan hukumomi don karamar hukuma ita ce wuri wadda ta fi kusa kusa kusa da manomi inda zai samu dukkan abin da zai samu akan noma a sauki to wannan taruwa ya ba mu daman sauraron malumma manya-manya daga jami'o'i da aka ɗaiko su a gaskiya malumman nan sun mana adalci kwarai akan jaddada muna abin da ya kamata mu yi musamman a wannan lokaci da muke kwaɗayin ƙananan hukumomi su samu 'yancin kansu don idan aka samu 'yancin kai duk wani tsari da aka fito da shi da zai taimaki manomi da ke ƙasa muna ganin cewa za mu samu tallafi daga ƙaramin hukuma tunda za a shirya mana don manoman ƙananan hukumomi su ne manoma zahiri waɗanda suke bukatan tallafawa da hanyoyi na bunƙasa sana'o'inmu na noma don noma ya wuce inda aka san shi noma ba noma ba ne a ci kurin a tashi noma ne na kasuwanci to sai mun shiga harkar nan sannan za mu je to kasancewar mu a nan akwai ƙungiyoyi na manoma da su ma sun saurari wannan lacca da aka yi to zai ba mu dama mu koma mu sake ɗamara kan yaya ne noma a ƙanana ƙananan hukumominmu da ba su da kusa da manya-manyan gwamnati za su samu gajiya abinda ƙasa ke so ta yi akan noma a kasance an wadatu da abinci ga kariya kuma ga na kasuwanci to a gaskiya mun ji daɗin wannan shiri da aka yi mana to masu sauraro a nan shirin namu na wannan mako zai daga aya saboda kurewar lokaci amma a mako na gaba za ku ji mu da ƙarshen wannan tattaunawa na mahala halarta wannan taro na daraktocin aikin gona na kananan hukumomi 774 a Najeriya. A madadin jagoran shirin Hafiz Baballe, na ku Babangiji Jibrin ke cewa a huta lafiya sai wani makon. yanzu a madadin dukan waɗanda kuwa ji muryoyinsu da wakilin a Legas baban gidan Jibrin sai kuma Fiona wa mayi nan dudu da ta taimaka ta da mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. Ku zo mu To a gaida baballe yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Yau filin zai fara ne da saƙon Sama'ila Agnes Malam Fatori mazaunin Difa a jamhuriyar Nijar mai cewa hukumar ƙididdiga ta mbs a ƙasarmu Najeriya ta ruwaito cewa tattalin arzikin kasar ya bunkasa da kashi 3.46 cikin 100 idan aka kwatanta da rubu'i biyu na farkon shekarar nan haka zalika an samu raguwar ayyukan yi da kashi 4.3 cikin 100 a rubu'i na uku na wannan shekarar to tun da ba san ko me mbs ta gani ta hasaso wannan hasashen ba sai dai mu ce shi fito labarin wuta yake ji tsire kuma shi ke ganin zahiri shiko sani mai lange-lange yalwaya wuri cewa yake muna marhabin da rahoton hukumar ƙididdiga a najeriya ta mbs da ya nuna cewa tattalin arzikin najeriya ya samu haɓaka da kusan kashi uku da rabi tsakanin watan yulin wannan shekara zuwa satumba da fatan allah ya kawo muna ƙarshen matsalar tsadar rayuwa da ke ci gaba da fitattakar talaka a cikin ƙasar sako na biye na shehu adamu rijau ne mai cewa shin wai shi kenan talakawan najeriya ba su da abin yi sai shan alawashi akan zaɓe daga zaben ya zo kuma sai a yaudare su su zaɓi abin da ake so ba wanda suke so ba to a gaskiya dai akwai buƙatar gyara domin dai lokaci ke tafiya sako na ƙarshe ya fito ne daga hassan dogon faci ba tsari mai cewa ruguguwar sayan amfanin gona da wasu manyan 'yan kasuwa da ma wasu daga cikin makwabtan kasashe ke yi a kasuwannin najeriya abun ban tsoro ne domin shekarar da ta gabata talakawa mun sha wahalar tsadar kayan abinci ina kira ga manoma musamman ƙanana da kada mu sayar da abincinmu daga baya mu dawo muna dama na sani muna fatan allah ya kawo muna mafita a tsaka mai wuya. Sunana Asabe Baba na haya tsaka mai wuya wannan shiri daga muryar Amurka. Ina jin daɗinsa kuma 'yan Najeriya duk wanda yake saurare a duniya ya san yana jin daɗinta. Domin na ilmantar da mu na karantar da mu na ƙara kawo mana fahimta inda ake samun matsaloli da dalilan matsalolin da kuma yadda ya kamata a shawo kansu. sunana Ahmadu Maru, sakataren mai watsa labarai a kungiyar macaya da manoma da ake ce ma platform paysan na nijar Saka mai wuya muna son shi yana cikin remu dole da za a yi shi kahin ya fara ma kana tuna wai bisa mi za a yau wai bisa mi za a yau duk wanda bai da gaskiya gaskiya ina yana da wuya gare shi wani bi ma ko wani na ma magana ma baka ji in kana saurare sunana ambassador su Mamman ina taya sashen Hausa na murya Amurka murna saboda shirin nasu mai kayatarwa wato tsaka mai wuya sunana abdurrahman daga sabon fadama a accra ghana na sauraron tsaka mai wuya saboda muhawaran da 'yan siyasa suke yi muna koyan abubuwa tare da wani muhawara da suke yi shi yasa in mutum na son ya ji muhawaran siyasa sai ya saurari tsaka mai wuya akan voa voice of america to da fatan za a rika bibiyar shirin yanzu kuma ga labaran duniya ta kaice babban jami'in harkokin wajen tarayyar turai joseph borrell yau talata ya yi kira ga isra'ila da ta amince da tsagaita wuta da kungiyar hezbollah ta kasar labanin yana mai cewa babu wasu karin uziri kasar switzerland na kokarin ganin ta dakatar da kurarowar bakin haure daga kasashen babbar abokin hudar kasuwanci ta tarayyar turai a daidai lokacin da karuwa ayyukan yi da tsarin kasuwancin kasar mai karba haraji kalilan ke mai da batun karuwar jama'a al'amari mai matukar muhimmanci amma kuma da sarkakiya. hukumomin kasar philippines sun mika mashi ga ofishin mataimakiyar shugaban kasa a yau talata ta. wage da kai baballe masu raro duka duka abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi takwas kenan agogon ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin kada manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata a shafinmu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com zalika muna nan a shafin x instagram facebook da ma youtube yanzu kan a madadin shi hafiz baballe ne ta na gabatarwa da kuma fiona nan dudu da ta hada mana shirin sai injiniyan mobil ni mahmud lalo nake cewa mu tara a shirinmu na dare amma kada ku nisa ga shirin yau da gobe.